yau litinin sha biyar ga watan ramadan ijar mazan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da bakwai daidai da ishirin ga watan jun shekara ta dubu biyu da sha shida a ci gaba da karatun littafin a ka'ida shi'a al'isna a shari'a su'alun wa jawabun wallafan abdulrahman bin sa'ad bin ali Ashafari. Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi kamar da uwa suka sani muna ƙarƙashin tambaya na goma da aka yi malan cewa ana roƙon arziki ya ɗan taƙaita bayanai akan aƙidan manyan malaman shi'a da suke ganin alkur'ani an rage ko an ƙara ko an birkiɗa ko an canza shi daga yadda Allah ya saukar da shi kamar yadda muka faɗa malaman shi'a na yau suna ƙoƙarin waisa masa wannan musamman waɗannan na najeriya kuma ƙarya suke yi malamansu sun tabbatar saboda su ba su imani da alkur'ani ba yasa mutumin da bai imani da alkur'ani ba mu ban ma addinin da yake yi ba an gano wannan da kyau ko Allah ya kiyaye ma'ala ce wa qala al-majlisi al majalisi daga cin a'imma ne na shi'a ya ce walakin na ashabuhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam wai su sahabban annabi gani amilu amala kawama musa wai sun yi aiki ne irin aikin mutanen annabi musa fattabi'u ijila suka koma botan dan maraki ijila hazihil umma su koma bauta ma ɗan marakin wannan al'umma wa samiri ha kuma su koma suka bauta ma samirin wannan al'umma a'ani majalisi alaihi la'anatullah ya ce wai ijil na waɗannan na wannan zamani da kuma samirin wannan shine abubakar wa umar wai sai na abubakar da umar wannan ba la'anne ne ba ne eh yanzu wannan kiyasin ma da ya yi na kiyasto abin da ya faru da samiri a zamanin annabi musa da ya danganta abubakar da umar da shi wannan kiyasi ne daidai annabi musa lokacin da allah ya alkawar ya zo miƙati ya zaɓo mutum saba'in za a yi magana da su ai da ya tafi Allah ya ce wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa me yasa ka gaggauto ka taho ka bar mutanenka a bayan Musa qala ulaya ala athari wa ajiltu ilayka rabbi litarda ai suna nan tafi ba ta zara mai yawa tsakanin ni da su amma na zo ne domin Allah ka ƙara yarda da ni ya faɗi uzurin da ya sa ya zo da wuri sai Allah ya ce ai mu fatanna qaumaka min ba'dika mun jefa maka wata jarrabawa mun fitina al'ummanka bayan barowanka wa adallahumus samiri samir ya batar da su da Musa ya ji wannan bayan da aka bashi a taura ya taho yana isowa gari sai ga mutane gaba daya sun bar Allah to wajihul muqarana anan ana maganan canza alkur'ani ne hakan a tauran na hannun wa tana hannun musa bai maka wata ba an gano wannan shi kuma samiri huliyil kawo kayan kwalliya ne na mutanen fir'auna da suka aro ko wanda teku ya furzo masu ka ɗiba to shi ne aka haƙa rami aka sa masu wuta domin sun ce auzaran min zinatil kawo abinda ba naka ba to kayan laifi ne to kuma mutanen an hallaka su to kuma bayan da za a maida masu to sai suka ce a kona shi kuma samiri ya ɗibi ƙasan takon dokin mala'ika kowa na zuba abin da zai zuba bayan ya zuba nashi sai ya watsa wannan ƙasan shi ne fa'akharaja lahum ijilan jasadan lahu wa sai kawai ga ɗan maraƙi ya tashi wasu malamai suka ce ba fa ƙera ɗan maraƙin ya yi ba inda kera dan marakin yayi ta dama sun saba gani ana sassaka gunki ko ana sai ana kera kaza amma zamantowan wannan dan marakin fitina gare su dan a gaban su ne kawai daga watsawan shi a ga ya tashi kuma ya zama da jiki irin dan maraki da jini da tsoka da komi an tashi magana sai ya fara kuka irin na yan marakai amma Allah madaukakin sarki da yake zai kayar da sakare mai boton gunki sai ce awala ya rauna wai ba sa gani ne annahun ku layar ju ilaihim kawulan. bai iya maida masu da magana da suke mashi bai iya amfani da su ko cutar da su wa ma suka bauta mashi haka to karshe dai annabi Musa ya tsine ma Harun yace je ka fil hayati an qula la misas annabi Musa annabi Musa ya tsine ma Samiri me nace Ok annabi Musa ya tsine ma Samiri ya tsine mashi ya kore shi ya ce an taƙula mi lamisas an gano wannan da ke ku wa inna laka ma'idan lan tukhlafa wanzur ila ilahi kalladhi zalta alaihi akifa kalli allanka da kade da kana bauta ma lanu nahu. za mu kona shi summa nahu fil yammi nasfa sannan za mu sheke shi sannan ka sheke shi a teku shikenan to menene wajhul muqarana da majalis yake son ya zagi abubakar da umar da ce masu samari da kuma ijil amma da yake ɗan shi a ƙidahumi ne bai san gaba bai san baya ba bai san mutunci ba duk maganin da aka gaya mashi kawai shi kenan shi ya yadda zai jona zai ci gaba da ita daga nan allah ya kiyaye wani shi ne ce wai menene fagasabal munafiquna khilafatahu wa khilafata rasulullahi sallallahu alaihi ai sai munafikai suka kwace khalifanci na saida na ali khalifancin annabi da ya bashi min khalifatihi sai kwace daga khalifan annabi na asali wata jawaza ila khalifatillah wata jawazu aka jawaza ne kun canza mun fasara wata jawaza suka ƙetar haddi suna su biyu kuma na sha gaya muku a baya kowa ku fahimta ne shi a cewa suka yi da ƙarfin tsiya na da ali hadda aljanu ya faɗa haka ne to kuma a ce wanda suke ce maragage sun kwace mashi mulki haka zai yiwu eh zai yiwu ba an gano wannan da kyau ko shi ne suka ƙetar haddi zuwa ga halifan annabi ai alkitabin lazi an zalahu faharrafu kuma ai suka koma ma littafin da aka saukar suka canza shi wa gayyaro suka musanya shi wa amilu bihi ma aradu suka yanda su gada dama da qur'ani yanzu wannan malamin su ne na shi'a ga wanda ya faɗa kuma yau sai mu ji malamin su zagzaki yana zana cewa awwalu da sani da salisu mun gano ne da kyau ko awwalu da sani da ya ce kuma in mun so mu faɗe su masu yi mu faɗe su a wato su ne a yi suka yi abin da ma dai suka yi ɗanti kuma ma dai ya sani a yi ƙarya kake mu ba mu sani ba sai ka yi bayani ko mu tambaye ka ko baka lura ba mun ga ya lura ba na na ba da mun gano wannan kaji wai mutum kawai zai zo na zage sabon manzan Allah kuma a kyale shi ai haka Allah yake fa inna laka fil hayati an taqula la misas kaima duk wazin da aka yi mai yaƙi shi to fa inna lahu ma'ishatan donka kun gano wannan da kyau ku haka Allah yake yi wallahi malam ku ta cin mutuncin mutane ku ta tsare masa hanya ku ta waye ku ta waye ana nan sai ku kai hari ga lautanar janar burutai shi kenan shi kuma bai da haƙurin a kai mai hari mutane ba san me suke yi ba ba zai taɓa yiwa a ce chief of army staff a ce wai 'yan ta'adda sun hana shi wucewa waje to shi kenan an yi juyin mulki a ƙasan kenan kada wani soja ya ƙara magana kowa ya tuba kakin shi kawai shi kenan ya koma a bar horas shi kenan an gano wannan da kyau ku kawai ɗan ta'adda ya tara hanya waye cewa wai hanyar gwamnati sharul am ba wanda zai wuce kuma an kira sun ce a ah, wai yaran sun fusata ne bayan da za a yi da su wai bayan da za a yi da su mun gano wannan da kyau wannan ma mai aka yi ba abin da aka yi na ba ta mun gano wannan da kyau ba abin da aka yi ko kun ga wani abu da aka yi ne Allah maɗaukin sarki ya samu dace wannan bayani malaji karanta littafin hayatul qulub kaji sai ka ji sunan littafi kamar littafin abin arziki juz'i na biyu shafi na 541 lil majlis na majlis ni daɗin da nake ji ko duk waɗannan da suka gama zagin sahabbai suna can suna gani ai ai tun kafin aje ko ina har waɗannan yan shi'a da suke ganin wai yanzu su fito su zaki zazzaki wai shi kenan wai a yadda da su ba wanda zai zaki zazzaki mai yadda ai kafin abin da ya faru da zazzaki ya faru da shi ba bakinsa ɗaya ba tsoro ne kawai da ta ƙiya ba wani abu kawai su ne suka ce ba wata gwamnati ba uban da ya isa ci mutuncin mutane su tozarta mutane su yi ma komi abin da su yi ma kowa abin da suka ga dama Allah ba su isa ba dole sai an hukunta su in ba ka ba kuma nan gaba wani ya yunkuro irin wannan abin kar wanda ya magana don da ai an yi kokarin daƙile wannan bala'i wasu masu rawani suka rika zuwa suna an so shi da tun wancan lokacin an yi maganin musiban da yanzu wannan bala'in da ba ta da ba amma suka ɗaure ma wannan musiba gindi aka ci gaba da tozarta mutane da wulakanta su aka ci gaba da zagan ma'annabi sahabbai da matan annabi yau yanzu da annabi zai dawo duniyan nan ya zo ya same ku ku da kuke ɗaure mazazzati gindi a baya ku na garin nan ku masu naɗin nan don a gaban mu ɗaya daga cikinsa yake gaya mala albani in an kama shi shi yake magana a sake shi amma san da kama albani a bisa zalunci bai magana a sake shi ba gano wannan da ke ko sau da shi dan bako ne hmm. an gano wannan da kyau ku kallo wannan matsala malam a ce annabi ya dawo ya zo Zariya, za ku tarbe shi kun ɗaura gindi a zagi aminan shi a zagi matan shi a ƙaryata ƙur'anin da aka ba shi, a ƙaryata hadisan da ya faɗa kun ɗaure ma masu wannan ɓannin gindi suna cin karansu ba babbaka suna ginda su ga dama za ku iya ku tarbi manzan Allah to in ba zai dawo ba ko muna da na haka amma dai za a haɗa lahira ne kowa na zuwa ana ba shi tikitin ceto za ku je ku an so za ku je ko ko mala'ikun Allah za su ce kada gayyaru wa baddalu shi kuma ya ce fasokan fasohukan tsoron mai buge ne su ne mutum nawa a garin an gano wannan akwai karisa wani bala'i da ya taɓa faruwa a Zariya, wanda mutanen garin gaba ɗaya suka yi yunkuru suna murna suna jin daɗi kama wannan hmm? ina akwai ka faɗi rusa ya yake amma mutanen Zariya gaba ɗaya kowa murna yake kowa murna yake saboda an ishe su wa ma wai sai gashi wai an je za a kai mutanen gyalle su wai shinkafa da gero ka zage sahabi ka bani shinkafa da gero Mana in ka an sa ka ci wannan a madadin abincin aljannan ka ha to ka gama cin mutuncin aminan annabi to kuma wane ne ka rage wa manzan Allah ka ci mutuncin matan shi ka ce ƙarya yake a hadisin da Kur'anin da ya kawo to kana son ka ce manzan Allah me kenan ku ba su su faɗi kar wanda ya faɗa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum